Ah, yan uwa masu albarka barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda shine yammacin 19 ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin uku ga watan januwari shekarar miladiya ta 2021 a wannan shiri namu na ladubban ilimi wanda wannan shine darasi na 35 cikin wannan jerin giya. wadda muke kawo muku daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zaria a nigeria makarantar mala albani zaria allah ubangiji ya gafarta masa idan ba manta ba muna gabatar da wannan darussa ne daga littafin tafkiratu sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar al-imam al-qadi badruddin muhammad ibn ibrahima ibn jama'a al-kinani allah ubangiji ya gafarta masa wanda ya rasu ne shekara ta 733 bayan hijirar manzon allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيو إن شاء الله زام تاشني عند ماليك جوا العاشر إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأن فرح به mutaaddishin ilaihi farihin bihi annahu, lam yasma'ahu qattu a ci gaba da bayani da yake mana akan ladubba waɗanda suka shafi dangantaka da alaka tsakanin malami da ɗalibi wato irin yadda ya kamata ɗalibi ya ladabtu da ladubba na girmamawa da mutuntawa da sanin ya kamata a duk sadda yake alaka da malaminsa mai karantar da shi to wannan shine ladabi na goma a cikin jeren giyar ladubban da yake faɗa mana yace al'ashiru na goma idan sami a sheka idan ɗalibi ya ji daga bakin malaminsa ya kuru hukuman fi mas'alatin ya ji malamin yana ambatan hukuncin wata mas'ala au fa'idatan ko yana ambata wata fa'ida mustagraba wadda take baƙuwa wadda za a ji ta a sha mamaki wata ƙissa ko wata hikaya ko wani hukunci ko wata tattaunawa ko dai wani abu wanda ba gama gari ba A aw shidu sha'ira ko malamin yana koro wasu baitoci na waka yana istishhadi da su ko yana istitrafi da su ko ya kawo su don nishadi ko don ƙara fito da wani abu fili ko don fitar da wata hikima ko li'irabin wata mas'ala ko ƙoƙarin fassara wata kalma a cikin wani hadisi ko aya ko makamancin haka wa huwa yahfazu zalika sai zama kai ɗalibin wannan abin da malami yake ambata da malami yake ganin shi kamar wani sabo ko yake ambata wa ɗaliban shi a matsayin wani hukuncin da ba su taɓa ji ba ko ta waka da yake so su ɗauka daga gare shi sai zama kai kuma an samu gamdakatar cewa ka haddace wannan abin ka san shi tun ba yau ba garin leƙe-leƙenka ko a wata makaranta ko a wani littafi ko a wancan bayan shi malamin ya faɗa muku ko wani abu makamancin haka asgha ilaihi isgha mustafidin lahu fil hali to abin da ya kamata ka yi sai ka saurara da kunnen basira saurara wata irin mutumin da yanzu ya taba jin wannan abin kuma yana da kishirwa yana so ya samu fa'ida ya gane abin farihin bihi kana mai nuna jin daɗinka da farin cikinka cewa ka samu sabuwar fa'ida ka samu sabon karatu ka annahu lam ma'ahu qattu sai kai kamar baka taba ji ba kar kai ƙoƙarin nuna ai ka san wannan ko ka taɓe maganar ko kai maza ka tsimbala baki ko kuma ka nuna rashin kulawa ko rashin sanin darajar mutane irin ai kai wannan abun ba wani abu bane sabo a gunka me ma ai ka riga ka sani kamar yadda misali da zaka ji ana wani labari sai zama ka san labarin ko kana kana kallon TV ana nuna wani program ya zama ka san program din ko kana sauraron labarai a gidan rediyo ka taba jin labarin da ka ga abin baya baya daukan hankalinka to ta wajen karatu ba a so kai haka sai ka saurara ka ji tayu yiwu ka ji wani sabon karatun da baka ji ba ko sabuwar fassara ko sabuwar hikaya ko kuma dama ka fahimci abin bisa kuskure yanzu kuma sai Allah ya taimake ka sai malamin ya gyara maka qala ata'un inni la asma'u al-haditha min ar-rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu shay'a ata ibnu abi rabah al-qurashi mawlahum abu muhammad al-makki babban malami cikin malaman musulunci ɗaya daga cikin a'immatul islam ɗaya daga cikin wanda suka shahara wajen sanin ilimi na musulunci da bautar allah eh, wanda rasuwarsa shekara ta ɗari ne da goma sha biyar bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallama an hakaito da gare shi yana cewa inni la asma'ul haditha min ar-rajuli nakan ji hadisi a bakin mutum wa ana a'lamu bihi minhu na ma fi shi sanin hadisin faurihi urihi min nafsi anni uhsinu minhu shay'a amma sai in yi kamar ban san komai ba ba zan nuna na sani ba wa anhu qala har ila yau atsa yace inna shabba la yatahaddathu bi hadisin, fa astami'u lahu ka anni lam asma'ahu nakan ji matashi wanda eh, sabon mutum ne dan bana bakwai ne yana faɗan wani hadisi wanda na san hadisin tintini sai na yi kamar ban ji ba wala ƙarfi na ita kabla an yulada ya ce ta yi ma wannan hadisin na saurari hadisin tun kafa a haifi wannan matashin amma ba zan nuna mashi ban sani ba ka ji wannan irin ladabin malamai kenan na da fa in sa'alahu shehu inda shiru ifi zalika an hibzihi lahu fala yujibu idan kuma har malamin ma ya tambaye ka ya ce wane ka haddace wannan magana ka san wannan abin da za a faɗa ka taɓa karantawa ka san wannan hukuncin fala yujibu bi na'am karka kai tarabka ce eh lima fihi min listin zina'i an shekhi fi domin kai mazakatar ka ka ce ai na sani malam to hakan yana nuna kamar ka wadatu daga jin abin da malamin zai faɗa kenan da kada kai tarabka ce eh ai na sani yaya za ka yi wala ya karka ce kuma la domin lima fihi min al-kadhibi domin ka ce a'a ko kuma kayi ƙarya bari ya kulu abinda za ka ce sai ka ce uhibbu an astafi da hu min ake wane eh ka san wannan magana ka ce akar makalla Suna dai sauran ku akar makalla sai ka faɗi ta magana ta butuntawa. kamar ka ce uhibbu an astafidahu da ash-shaykh ina kaunar na ji fa'idan nan daga bakin malam kaga bai nuna ka sani ko baka sani ba Au an asma'ahu minhu ko kuma ina so in ji daga bakin ka akar makalla Au ba'u da ahadi ko ka ce akar makalla na da karanta abun na manta aw huwa min jihatikum asahu ko kuma akan kalla ai daga bakin ku ake jira a ji wannan ma'ana dai ka faɗi magana ta mutuntawa wa qulu lin nasi husna yace fa in alima min hali shekhi annahu yu'thiru al-ilma bi hibbihi lahu masarratan bihi in kuma kai ɗalibin ka fahimci cewa yanayin maganan malamin ko take-takensa ko irin alaƙar da ke ku tana nuna maka cewa zai so ya ji daɗi in ka ce mai ka haddace zai ji daɗin haka au ashara ilaihi bimti bim bi im imtihanan li dhabtihi aw hibzi koyuna maka kuma maka cewa wannan abin da yake maka jarabawa ce dan ya kuka haddace aw li izhari tahsilihi koyuna maka so ya gane in ka rike karatun fala ba'sa bittiba'i gharadi shaykh ibtigha'a mardati to anan babu laifi abin da ya fi dacewa shine kai abin da malami yake so kamar yadda wancan sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah ya ce mishi na ji karatun ka kuma ya min daɗi sai yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da na san kana ji la habbartuhu laka tahbiran da na yi iya kakale wanda zan maka shi da kyau dan ka ji daɗi. ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka in ka kwatanta da a zamanance idan aka ba da jarabawa to ana yi su ake a ga ka iya din iyawarka za ta burge malamin to kaka ce wai kai kana tawalu ka ki amsawa da kyau a sai ka tsaya ka zage kwanduwa ka amsa ta da kyau dan ka ci maki kuma dan malamin ka ya ji daɗi ya gane lalle ba aikin banza yake ba da yake koya maka karatu ina fata muna gane wannan malam yace wazdiyadan li ragabati fihi dan kuma ka nuna mashi kana da tsananin kwaɗayi zuwa ga samun irin wannan ilimi a wajensa wala yan bagi ɗalibi, an yukarrira su'ala ma ya'lamu alamu baya dacewa da ɗalibi ka dinga maimaita wa malami tambayar da ka san amsar ka dinga tambayar shi don neman ta da zaune tsaye ko neman ta da fitina ko ƙure ko don ka ji amsar da ya bayar ita zai ƙara bayarwa ko don ka ji za su dace da malam wane ko za su saba tambaya dai wadda annuti ne ba neman ilimi ba ta dace ba wala istifhama ma ya yafhamuhu ko ka dinga neman a fahimtar da kai abin da ka riga ka fahimta fa innahu yudayyi'u zamana wannan kana ɓata rayuwarka ne wa rubbama adjara shekha kuma zaka iya wato sanya malamin ya zama ya kota da kai zaka sa ya zama ya tsani ya baji ka qala zuhri zuhri yana cewa i'adatul hadisi ashadd min naqli sakhri eh maimaita hadisi yace ya fi min nauyi fiye da daga dutse hadisin na riga na gama shi wani yace ce alaga ta mala a maimaita mun yace sai in ji kamar an ce in daga dutse ko kuma irin zai buga maka waya ko ya ko kuma ya je ya karanta wani abu bayan ya gama fahimta sai zo kuma yana so ya ji mai malamin zai ce bari ya ji ko malam ya leka wannan algati malam mai hukuncin kaza sai ka gama gaya mishi kuma sai ce a to ni dai amma na karanta a waje kaza an ce kaza duk irin waɗannan abubuwan ba su daga cikin ladubba wayan bagai Allah yuqassira fil isgha'i wa tafahumi aw yashghala dhihnahu bi fikrin aw hadithin yana da kyau mutum ya kasance baya yin takasiri baya gazawa wajen al wajen saurarawa ana so ka saurara da duka kunnanka na basira wattafahumi da kuma ƙoƙarin fahimta kaka gaza wajen ƙoƙarin fahimta au ya shigala zihinahu ba a so kuma ka shagaltar da kwakwalwaka bi fikirin da wani tunani can daban kana karanta wasiƙar jaki ana karatu au hadifin ko wata fira yasta idu shekha ma ƙalahu sannan kuma sai ka ce mala algata mala maimaita muni bayan sanda yake magana hankalinka na wani waje kana side talk kana kallon waje kana magana da wani ko hankalinka na can wani tunani can daban mai nisa sai an gama kuma ka ce algata malam wuri kaza ban ji abin da aka ce ba a kar kai haka musamman a wannan zamanin da in baka ji ba sai ka je ka ji a kaset ko a zamanin dama ba a dakatar da malami haka sai ka tambayi abokin karatunka bayan an tashi ta nake haka muke idan muna ɗaukar lakta a aji idan malami yana yin dictation akwai malamin da an san ba a mai katsalandan sai in ya gama sai mu har hada kowa ya gana kowa abinda wani ya samu wani bai samu ba sai kowa ya kwafe daga na kowa sai su zama ka tashi da complete note malam yace li anna zalika isa'atu adadin domin cewa malami alaga ta malam wala hankali na bai kan abin da kake faɗa a maimaita mun wuri kaza to wannan yana daga cikin mummunan ladabi bal yakunu musghiyan li kalamihi wajibi abin da yake kanka ka saurara ka ji maganan malami hadirar zihini ka hadaltar da kwakwalwarka lima yasma'uhu min awwali marra kwakwalwarka ta zama tana halarta akan abin da kake ji tun farko bali ya walli yakunu wa kana ba'd al-mashayikh la yu'idu li mithli hadha idha istafadahu wa yazburuhu uqubatan lahu akwai malaman da suke ba sa maimaita irin wannan kwata-kwata zai ma maka tsawa saboda yi maka uquba akwai su da yawa malamai irin haka za ka gaba sa son raini irin wannan wai idza lam yasma kalama shehi li ba'dihi in ya zama baka jiyo maganan malamin sosai ba saboda kana nesa da shi kamar majalisi ne wanda yake da yawan mutane ko wata larura ta sa baka jiyo ba aw lam yafhamhu ma al isra ilayhi ko kuma ka saurara din amma baka fahimta ba wal iqbal alayhi <clears throat> kuma ka bada hankali falahu an yas'ala shaykha i'adatahu anan ya halarta ka tambayi malami cikin natsuwa cewa ga ta malami mai mai tamini au tafhimahu ko kuma ka nemi a ƙara fahimtar da kai ba da bayani uzrihi bi su'ali latifin amma ka bayyana Allah ga ta malam yanzu da ake bayani kaza ka san akan wakalla mu muna nesa ne to bamu jiyo ba ko kuma ƙaran ababen hawa da suke wucewa ko lasfika ta samu matsala ko makamanta haka amma hankali na na wani waje ne ko kuma na zo a makare wannan ba uzuri ne wanda yake na kyakkyawan ladabi ba ina fata mun gane wannan sai malam ya ce alhadi ashara na ainihin wato sai ladabi na goma sha ɗaya alhadi ashar na goma sha ɗaya Allah ya bika sheka ila sharhi mas'alatin au jawabi su'alin minhu au min ghairi kar ka yi azarbaɓi riga malam masallaci ka tafe tambaya an yi wa malami tambaya ko yana cikin bayanin wata mas'ala ka tafe ka ce kai za ka ƙarasa ba tare da ya saka ba aw jawabi su'alin minhu ko amsa wata tambaya daga gare shi aw min ghairihi ko daga waninsa wala yusawiqahu fihi kar kuma ka dinga tarayya da shi cikin magana yana magana kana yi yana jan aya kana dire mai da ita ko hadisi ko wata fikira ko wani baitin waka wannan abin ya da gaske abin da kamar na faɗa a baya muna yawan yin shi mu ɗalibai ya kamata mu daina ba daidai ba ne mun saba da irin wannan wani lokaci malaman suke bamu dama yin haka amma ba daidai ba ne. kai shuru ka saurara shi ne idan babanka ne yake magana ko sirikin ka ai ba za ka sa baki haka ba ko ba gaskiya ba ana jan aya ka ji mutane dama suna so su karasa aya tare da wannan wannan ya daga cikin rashin ladabi ga shi kanshi alkur'ani sannan kuma rashin ladabi ne ga malamin ya saba wa tafarkin magabata yin haka din wala yuzhira ma'rifatahu kar ka danga kokarin ka nuna wai ka san abin da yake faɗa malamai suna kwatantawa suka ce saboda kai ɗalibi kamar mamu ne shi kuma malami kamar liman ne to ka'idan liman kuma ba a shiga gaban shi ana cewa akwai wan liman akwai sa'an liman akwai kanin liman kanin liman shine wanda baya yi sai liman yayi sa'an liman shine mai yi tare da liman wan liman shine mai riga liman tafiya ruku'u ko sujuda ko to da wan liman da sa'an liman duk an san ba su da sallah to haka da wanda yake riga malami da wanda yake haɗa baki san da malami ke faɗa abu shi ma ya sa baki ya faɗa duk waɗannan su ma ba su da albarka ilimi ba kamar yadda wancan za su rasa ladan sallah su kuma za su rasa albarka ilimi ina fata mun gane wannan wala yuzhiru ma'rifatahu bihi aw idrakahu lahu qabla shaykhi ko kuma ya kokarin nuna cewa ai ya riski abin ana faɗan wannan li'irabin ya gano shi ana faɗan wannan lissafin ko wannan ka'idar ko wannan laqifar ya maza ya gano ta karkai haka fa in arada ash-shaykhu alayhi dhalika ibtida'an waltamasahu minhu fala ba'asa idan malamin ne ya nemi ka yi bayani ko ya nemi ka kawo hujjar ko ya baka dama ka yi magana to anan babu laifi ka yi magana wala yam wa yambagi Allah ya qata ala shekhi kalamahu kuma babu kyau ba daidai bane ka datse malami yana cikin magana ayya kalamin kana kowane irin zance ne kai maza ka shigo da naka wannan ma yana daga cikin kurakurai wani tambaya ce yake so amma ba zai bari akai gaba ba da ya tuno abin da zai tambaya kawai babu ruwan shi zai katse wa malamin sequence din tunaninsa yayin maza ya faɗi nashi to jama'a wannan ma ba daidai bane mu yi kokari mu daina mu gyara sai ka bari har sai ya gama wala sabiqahu fihi kar ka dinga rigegeniya da shi a cikin magana wala sawiqahu ko ka dinga tarayya da shi a cikin magana bal yasbira hatta yafraga shehu kalamuhu zaka yi shiru har sai malami ya gama sa ya ba da dama a yi tambaya wannan haka za a iya karanta shi yafraga hatta yafraga ashehu kalamuhu sai zama hatta ya faraga din nan wato za a mai da shi masdari kina a ce hatta faragi ashekhi shine zai bada dama in ba haka ba sai dai a ce hatta ya faraga min kalami duk wanda aka faɗa ya yayi daidai insha Allah malam ce sai ya gama kuma sai ya baka dama ya ce akwai mai tambaya sun mai ta kallon sannan sai kai tambaya an baka izini wala ya tahaddasu ma'a ghairihi kar ka je ka dinga magana da wani a gefe wa shehu ya tahaddasu ma'ahu a lokacin da malami yake maka magana irin abin da side talk kenan ko kuma a zamanance kana chatting da wani ko kana message ma wani ko kana wani abu a can gefe kuma a jama'atin majalisi ko kuma da wasu mutane a cikin majalisin ko kana magana da wasu ko kana e, e, zunɗe ma wani da sauransu duk waɗannan ba sa daga cikin ladubba wali yakun zihnuhu hadiran fi jihati Abin abinda ake so ya zama kwakwalwarka tana fuskantar malamin ka fuskance shi da kwakwalwarka da kunnanka da idanka da haisu idza amarahu bi shay'in ta yadda in ya umarce ka da wani abu aw sa'alahu an shay'in ko ya tambaye ka wani abu aw ashara ilaihi ko ya nuni zuwa ga wani abu ko ya nuni zuwa gare ka lam yuhwijhu ila i'adatihi thaniyan ba za ka tarsa malamin zuwa ga sai ya maimaita wannan maganar a karo na biyu ba bal yubadiru ilaihi musri'a za ka yi gaggawa ka amsa mishi walam yu'awidhu fihi karya karkaja ya ka, ka, ya maimaita maka aw ya atarid alaihi bi qawlihi ko ka ginda ya mishi magana kace fa in lam yakun al-amru kadhalika kaza in ba haka ba fa malam karka tace kai fa irin wannan magana wato su a kamar da malamai suke faɗa akwai abin da yake cewa mawaridul ilm magangarar da ilimi ke bi ya shiga cikin zuciyarka ta wurare uku ne akwai kofofi guda uku da ilimi ke bi ya shiga cikin kwakwalwarka su ne zuciya da ido da kunne shi za ga Allah ya haɗa su a wurare yake cewa kamar da yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida wannan ta cikin suratul nahl da Allah yake lissafin ni'imomin da yawa mutane Allah ya fitar da ku cikin cikin iyayenku ba ku san komai ba sannan ya sanya muku ji da gani da zukata haka kuma a cikin muminin, wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun wanda akwai kwatankwacin ta cikin sutul mulki fadin Allah qul huwa allazi ansha'a kum wa ja'ala lakum sama wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun irin waɗannan ayoyin sukan zo don bayanin ni'imomin da Allah ya mutane kaga ko ina ambaci, baci as-sam'a wal absara wal af'ida ji da gani da zukata da haka sai ka zama ka sanya jinka kunnanka na kan wajen ka sanya ganinka idan kana kan wajen sannan kuma zuciyarka tana ta'allake da malamin ba ta tafi tana karanta wasiƙar jaki a can nesa ba ina fata mun gane wannan malam yace as-sani ashara ladabi na goma sha biyu idza nawalahu shaykhu shay'an tanawalahu bil yamin idan malamin ka ya miko maka wani abu ya kai dalibi sai ka amsa da hannun dama ko kuma mu a irin al'adunmu sai ka sa hannu biyu mu a al'adunmu na mutanen Hausa kasar Hausa Hausawa Fulani Nufawa Yarbawa Ibra da dai duk sauran al'ummar musulmi da muke yi wannan yanki da ake cewa arewacin Najeriya da gaskiya abin da ke nuna cikan ladabi idan an miko maka abu sai ka sa hannu biyu ka karba Na fata mun gane wannan <clears throat> to haka kuma sai ce wa inna walahu shay'an na walahu bil yamini in zaka miƙa wa malami abu nan ma sai ka miƙa mishi da hannun dama ko kuma ka bayyana ce ka miƙa mishi da hannu biyu haka ake yi mu fa in kana waraqatan yaqra'uha idan takarda ce zaka miƙa wa malami ka futiya kaman tambaya ce aka aiko au ko wani labari ne rubutacce au maktubun shar'i ko wani zance ne rubutacce kamar ai kuma shi da wani katin aure ko gayyata zuwa ga wani wa'azi ko wata wasiƙa ko daga kotu ko daga wani masallaci ko wasiƙa daga wani abokin shi ko wani abu makamancin haka to wani hauza da kuma makamancin wannan na sharaha summa da fa'ilai sai ka buɗe sannan sai ka mika mishi abin da yake ya kamata a buɗe in kuma wanda personal ne bai kamata a buɗe ba to kar ka buɗe wala yadfa'uha ilayhi matwiyatan karka mika mai takarda a nade kama a ce tambaya ce aka miko daga can bayan za a bashi to sai ka bude ba ka karanta za ka ba sai ka bude sannan sai ka mika mishi cikin ladabi to amma idan wata wasiƙa ce aka kawo daga gidan waya ko daga wani office ko daga wata ma'aikata ko makamanta ka to kaga wannan personal ne ba sai ka bude ba sai ka bar shi a rufe idza alima illa idza alima aw dhanna isara shekhi da zalika sai in ka fahimci ko kana tsammanin malamin ya fi so kar a bude abin fasinal ne daga cikin gidansa ne aka aiko ko daga wani wuri ko makamancin haka wa idza akhadha min ash-shaykh waraqatan idan ka dauki ka anshi wata takarda daga hannun malami badara ila akhdhiha manshuratan qabla an yatwiha aw yutarribuha yutarribaha sai kai kai marmaza ka anshe ta a bude kafin a nade ta ko kafin a lankwasa ta wa idza nawala ash-shaykh kitaban in ka miƙa wa malami littafi na walahu iyahu za ka miƙa masa shi muhayyi'an muhayyi'an li fatihi yana da yana shirye da abude shi wal qira'ati fihi a karanta shi min ghairi siyadin ila idaratihi ba ta yadda sai ya juya shi ba za ka mika mashi daidai inda in ka bashi ka bashi shine ba upside down ba wato a daidai yadda kawai buɗewa zai ba sai ya juya shi ba ba sai ya sha wahalan juya shi ta wani bangaren ba fain in kana liyanzura fi mawdu'in muayyan idan ya kasance ya karba ne dan ya duba wani waje na musamman ya yakun maftuhan sai ka bude mai da shafin da yake so ya gani din kazalika wa yu'ayyinu lahu al-makana shi azata malan ga wurin in ka san inda za a buƙaci karantawa wala yahzifu ilayhi shay'an min kitabin aw warqatin aw ghayri zalika kar ka sake ka goge wata magana ko a cikin wata takarda ko a cikin littafi kuma makamancin haka ba da izinin malami ba wala ya muddu yadaihi idza kana ba'idan ko kuma sai ka miƙe hannunka sai ka tashi ka je idan yana nesa ka miƙawa haka gaba ɗaya haka haka miƙe wala yuhwiju shekha ila maddi yadihi kar ka turka kawo malami sai ya miƙa hannun shi aidan shi ma li akhdhi li akhdhi minhu aw ata'in dan karba ko bayarwa bal ya ilaihi ƙa'iman, za zaka tashi ka je gare shi wala yazhafu kar karka kuma tashi a guje cikin natsuwa za idza jalasa baina ya daihi idan ka zauna a gaban malami kazalika to haka ka zauna fala taqrubu minhu karka kusance shi ƙurban kasiran kusancewa mai matsayi mai yawa wanda zaka takura mishi yunsabu fihi ila su'i adadin wannan in haka za a ga kaman ka mai rashin ladabi a ce ka tsaya ka ji kusa da shi har kafa kana taba kafa shi kana girgiza kafa kana taba mai kafa kaga wannan baka kyauta ba to sai ka bada dan tazara rabin mita inci kaza kafa biyu da makamantansu wanda dai a ciki akwai mutuntawa wala ya dauri aw yadahu aw shay'an min badanihi aw thiyabihi ala thiyabi shaykh ka je ka sanya kafarka ko hannunka ko rigarka ko wani sashe na jikinka a jikin tufan malamin aw wisadati ko ka jingina da jikin filarsa. aw sajjadatihi ko sallayarsa wala yushiru ilaihi biyadi ko ka dinga nuna malami da hannunka duk ba kyau aw yuqarribuha min wajhihi ko ka dinga kusantar da hannunka kusa da fuskarsa aw sadarihi ko kirjinsa kana magana kana nuna shi aw yamassu biha shay'an min badani ko ka dinga taba shi haka ba da mutuntawa ba wai idza nawalahu qalaman in zaka mika wa malami alqalami biro li yaktuba dan yayi wani rubutu bihi da alqalamin fal yumiddahu Kabla ya yatahiyahu to sai ka sanya tawada a zamanin su kenan da ake amfani da tawada sai ka sa mai tawada kafin ka miƙa mai a wannan lokacin sai a ce to sai ka cire marfin kenan ko kuma fensir ne ka feƙe shi ina fata mun gane wannan wa in wa bayyana baina da watan. idan an ajiye tawada a gaban shi faltakun maftuhatan to sai a buɗe tawadan maftuhatan aghtiya an buɗe tawadan muhayya'a alil kitabati minha an buɗe ta kuma an gyara ta tana da shirin a rubutu kawai da ita malami ya ci gaba da cewa wa inna walahu sikinan da zaka mika wa malami wuka fala yustawibu ilayhi shafarataha kar ka zo ka ka fuskance shi da tsinin ko kaifin wala nisabaha ko kuma da ainihin wato wurin kan sakalin wa yadahu wa yadahu qabidatun ala shafara kana mai mika mishi wato hannunka na rike da wajen a shafara wajen wajen wajen kaifin bal takunu ardan zaka shimfida ta ne wa haddu shafaratiha ila jihati sai zama wajen kaifin kuma yana kallon ka qabidan ala tarafin nisabi kana mai rike da gefen wajen kotar min mayalin nasli kusa da inda yake inda yake kusa da kansakalin ja'ilan nisabaha ala yaminil akhir sai zama ka miƙa mishi wurin riƙewan ya zama ta ɓangaren shi kuma ka kwantar da ita a hannunka wato dai zama akwai girmamawa a ciki ba zai yi kama da abin da kana so ka bashi tsoro ko kamar zaka yi ji mai rauni ba wa inna walahu sajjaratan li yusalli fiha idan kuwa zaka miƙa mishi wato abin sallah ne sallah ya dan sallah a kanta to na sharaha awalan to ka faɗa mishi yadda ya kamata a bisa alƙibla wal adabu an yafrishaha huwa inda qasdi inda qasdi zalika abin da yake ladabi shine ka shimfiɗa ta a san da ka san ana da buƙatar shimfiɗawa wai idza farashaha in ka shimfiɗa sanna mu'akhkhara tsarafiha al'aisar sai ka ɗan lankwasa ɓangaren gefanta na hagu ka adatis sufiya kamar yadda sufaye suke yi a zamanin da har ma a irin yanzu idan suka aje sallaya sai ta ɗan lankwasa hagunta alama akan nan wajen akwai wani wato wurin wani ne karka zo ka zauna fa in kanat masniya ja'ala tarafaha ila yasarin musalli idan ta wanda aka riga aka ninka ta ne to sai ka saka bakin ya zama ta hagu wa in kanat wa in kana fiha suratu mihrabin in wadda a jikinta akwai sura ce akwai hoton da ke nuni zuwa ga ina ne gabas kamar wanda ake yin sa ga an dan yi hoton Ka'aba ko wani wanda yake nuna cewa nan ya kamata a sa ta gaba taharra bihi jihatul qiblati in am in amkana su fi kauta wannan wuri ya fuskanci alqibla iya iyawaka ina fata muna ganewa jama'a malam ce, wala yajlisu bi hadrati shaykhi ala sajadatin kar ka zauna a gaban malami ka zo ka zauna akan wurin sallar shi wala yusalli alaiha ka zo ko kai sallah akai idza kana al-makanu tahiran idan wurin yana da tsarki malami bai samu abin sallah ba kai ka samu duk baya cikin ladabi wa idza qama shaykhu badar al-qauma badar al-qaumu ila akhadhi as-sajjadati wa ila al-akhadhi bi yadihi idan malami ya miƙe to sai ayi marmaza badar al-qauma sai ka riga sauran mutane badar al-qauma ne yes ka riga sauran mutane zuwa ga dauke da dumarsa da kuma wato wa al'akari biyadihi da kuma rike masa hannu au abdihi ko gabar hannunsa in ihtaja idan yana da bukata haka musamman a ce malami wanda yake yayi girmama da tijo ne wa ila taqdimi na alihi kuma ka kusanto mashi da takalmar shi in lam yashqa zalika ala shaykh in hakan ba zai tsananta ba ga malamin wa yaqsidu bi zalika kullahu taqarruba ila Allah ta'ala wa ila qalbi shaykh wannan abin da za ka dinga yi duka ana so ne ka dinga yi da manufar kana so ka na samu kusanci zuwa ga Allah sannan kuma ka samu ƙauna a zuciyar shi malamin nan za mu ga an haɗa abu guda biyu cewa ah, wa ya kusudu bi zalika kullahu taqarruba ila Allah ta'ala wa ila qalbi shaykh to sai ka wannan hadafin wato neman kusanci a taqarrub din guda biyu ne kala biyu a taqarrub ila Allah ibadatan kenan والتقرب ta الشيخ توددا ذاك nemi kusanci zuwa ga Allah a matsayin ibada ta biyayya ga na gaba da kai sannan kuma ka nemi samun shiga a zuciyar malaminka to wannan adafin babu laifi kaman kaman a cikin hadisi da mazala ta yake cewa mutum zai tafiya daga khadar maduwa sana'a yake cewa la ya khafu illa Allah wa baya jin tsoron kowa sai Allah sai ce ba. to ya haɗa alkhawfu wancan khawful alkhawf na ibada kenan sai kuma wanda zai hana ka yi wani abu da babu kyau akan hanya alkhawf min kuma tsoro na al'ada alkhawf al'adi wanda zai sa ka ji tsoron wani abu zai cutar da kai to babu laifi ana iya haɗawa. duk da yake da ya ce wa yaqsudu bi ka kullahu taqarruba ila Allah ta'ala thumma ila qalbi shaykh to da duk bukatu zuwa ga wannan ta'awilin ba amma dai babu laifi ana iya faɗan haka din wakila kuma an ce ana faɗa a karin magana ana cewa arba'atun la anafu sharifu min hunna. abu guda hudu mutum mai daraja baya jin kunya ko kin yin su wa in kana amiran ko da sarki ne shi me yawan abun qiyamuhu fi majlisihi min majlisihi li abi ya tashi daga wurin zaman shi ya ba baban shi wuri ya zauna wa khidmatuhu li alimin yata'allamu minhu da kuma yau malami wanda ke koya ma karatu hidima ko ka girme shi ko ka fi shi daraja ko ka fi shi kuɗi ko ka fi shi ko menene yana koya ma karatu to yi mishi hidima ba abin ka ji kunya ne sai dai in kai baka da daraja abu na uku wasu alu amma la alam. da kuma tambaya ka abin da baka sani ba matambayi baya bata wanda yake kin tambaya zai zauna da jahilin jahilcin sa wa khidmatuhu lidhayfi da kuma yi wa bakonka hidima irin yadda annabi Ibrahim yi kaga annabi Ibrahim ya kowa daraja amma ya tashi ya kawo bakin shi ya kawo abinci ya ce a kawo kaza aka je aka yanka dan maraki aka soya aka yi wane ne to wannan hidima da zaka yi wa bako ka maza ka kawo mai abinci ka zauna da shi ku fira ka sakin masa fuska ka bashi wurin kwana ka biya mishi duk bukatar da yake nema gwargwadon hali duk wani ya nuna kai mutum ne da ka san darajar kanka ka kuma san darajar mutane yana daga cikin abubuwan da ya ambata anan cewa abu guda hudu kowa mutumin kirki baya gudun su ko da sarki ne shine girmama uba girmama malami girmama bako da kuma tambaya akan abin da baka sani ba wanda ya shige maka duhu za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh